ya uwa a gurguje babban abin da mu ya kunsa a yau kamar yadda suka ji kalmomin da suka gabata a takaice daga harshen wanda yake koyon harshen kuma ya yi gwargwadon abin da yake iya yi domin ɗan adam baya wacce gwargwadon iyawarsa saura da mi Allah ta'ala ya cike mu da gibin da ke ciki ya kuma gafarta mana abin da zai biyo baya da abin da ya gabata na kurakure a ciki Ɗan yan uwa mawdu'in mu a yau ne ubali mafatihul khairi maghaliqan lishar aljanna ta yi daɗi ga wa'inda suka zama mabuɗan alkhairi makullan sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna minan nasi san mafatihan lil khair maghalikan Lishar. Ya ce daga cikin mutane akwai wa'insu mutane wato cin rijali rijalin kenan kamar da ubangiji ta'ala ya kira riga wa'insu mazaje yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma alai. alaihi inna minan nasi na a cikin mutane akwai wasu mutane wato a cikin mutane akwai wa'insu zaɓaɓɓu a cikin mutane Allah ya sada mu ciki manzan Allah sallallahu ya ce wa'annan mutane su mabuɗan alkhairi ne makullan sharri duk inda alkhairi yake su ne mabuɗai amma inda sharri yake makullai ne su wato suna buɗe alkhairi suna kulle sharri Allah ka sa mu cikin wannan mutane inna minan nasi nas mafatihul lil khairi maghaliqul lil shar sai ce al-uba lil mafatihul khair ai liman ja'ala Allah mafatihul khairi ala yadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ta yi dadi ga wanda ubangiji ta'ala ya sanya shi ya sanya shi cikin mabudan alkhairi makullan sharri wailun fa wailun aw summa wailun liman ja'alahu Allahu مغلاقا للخير مفتاحا للشر مغلاقا للخير manzo Allah yace azaba azaba ta tabbata ga wanda Allah ya sanya makullin sharri mabudin sharri a hannunsa makullin shar alkhairi a hannunsa manzo Allah yace ce halaka duk halaka ta tabbata gare sa ya ƴan uwa ina son mu lura da wani abu dangane da wa'annan wannan hadisai da abinda da zai biyo baya ire-irensa hususan mawdu'in wannan hudu ba mu kwatanta kawunan mu da irin yanayi da halin da muke cikin sa a rayuwar nan ta duniya musamman mu arewacin Najeriya mu iya gane mu iya musankan kan mutun daga nan duniya mu iya tantance kawunan mu domin akwai wani abu muminai da suke da imani ya kamata su kasance wato akan faɗaka da farkawa ta'alo ibadallah linumayyiz asdiqaina min a'daina ko zo mu tantance su waye makiyan mu waye abokan kaunan mu wallan tabe mu farka mu fadaka mu gane su waye masoyan mu wane ne makiyan mu wallumdi alal haq don mu shuɗe a kan gaskiya mu shuɗe a kan gaskiya mu tantance menene daidai menene abin da ba daidai ba ya uwa lokaci ya yi da za mu gane sowaye abokan mu sowaye makiyanmu lokaci ya yi da ya kamata mu gane ya uwa sahal ibn sa'ad Allah ta'ala ya kara masa yadda yayi ruwaya kamar da ruwaya ta tabbata a wurin ibn majah hadisin da ya tabbata ya kuma inganta kuma aka sahaha shi al-imam ibn majah rawaito wannan hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hazal khairi khaba'il wannan alkhairi yana da taskoki wannan alkhairi yana da taskoki walitilkal khaba'ini mafatih kuma game da wa'ancan taskoki din a addinance akwai mabudai wannan addini abin da ya kunsa taskoki ke cikinsu da yawa kuma lalle a cin ga wa'innan taskokai ɗin akwai mabuɗai sai ce fatsuba a wannan ruwaya fatsuba aljanna ta yi daɗi aljanna ta yi daɗi li'abdin ga wani bawa daga cikin bayan Allah aljanna ta yi daɗi ga bawa daga cikin bayan Allah ja'alahu Allahu miftahan lil wanda Allah ya sanya shi mabudin alkhair aljanna ta yi daɗi ga dubba wanda Allah ya tsora shi yana matsayin mabuɗin alkhairi Allah ka samu cikinsu li lishar yana makullin wato yana mai buɗe alheri yana kulle shari menene mabuɗi menene makulli kana ce duk abu guda ne a hausa ɗauko mabuɗin can ɗauko makullin can duk ba ɗaya ba ne da ma a larabci ba haka bane ba a hausa da mabuɗi da makulli dukkan kana ɗauka abu guda ne da amma ai mabuɗi da shi ake buɗiya da shi ake mi kuma da shi ake <laughs> kullewa shi ake buɗiya da shi shi ake kullewa tama abinda hadisi ke nufi anan mabuɗin iri biyu Mabuɗin sharri da mabudin mi mabudin alkhairi wanda duk inda sharri yake kamar shine ki na sito ɗin da ake buɗe sharrin da shi shi kuma wani bawan Allah salihi duk inda alkhairi kamar shine mabuɗi da ake buɗe alkhairin da shi daga ainihin abin da yake rufi da haka mabuɗin alkhairi da mabudin mi mabudin sharri to aljanna ta daɗi ga wanda Allah ya shi ne mabuɗin alkhairi aljanna ta yi daɗi ga wanda yake shi ne mabuɗin alheri anna azaba ta tabbata ko halaka ta tabbata ga wanda ya zama mabuɗi ne ga sharri akwai sharruka iri-iri ɗan adam yakan iya zama mabuɗi a gare sa mabuɗin sharri wajen magana mabuɗin sharri wajen aiki mabuɗin ga nan da yawa ya zama duk inda wata tsiya take da hannunka a ciki ko da cewarka duk wani ta'asa da ake da barna kana daga cikin waɗanda suke ba da gudunmuwa kana daga cikin waɗanda suke taimakawa kana daga cikin waɗanda suke ba da shawara ko kana daga cikin waɗanda suke ba da kuɗi a ji to halaka ta tabbata ga mai irin wannan yanayi tun daga nan duniya ba in ji ne ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi ce wailul lil ab kaico kaico halaka ta tabbata ga bawa ja'alahu Allah miftahan li sharri wanda Allah ya sanya hay mabudi ne ga sharri migilakan lilkhairi kuma mai kulli shar mai kulli alkhairi inda duk shar yake sai hi bude amma inda duk alheri ke sai hi kulli wato kaga shi ma makullin sa iri biyu ne makullin da yake kulle sharri da mabudin da yake bude mi yake bude a yake bude sharri da makullin da yake kulli alkhairi Allah ya tsare mu ya ku bayan Allah al-islam ya hussul mu'minin musulunci yana kwadaitar da muminai alat tanasur wattahabun wal ikhlas musulunci na kwadaitar da yan uwa muminai kan taimakekeniya taimakon juna da ƙaunar juna da yi domin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu iya wa ya'muruhum bil mu'awanati ala fi'il khairat kuma musulunci na umurtar muminai wajen taimake keniya da gudunmuwa ala idil khairati akan aikata ayyuka na alkhairi inda duk ake aikata alheri yi kokari ka bada gudunmuwarka a ciki yi kokari kada a yi wannan aikin ya kare ba ka ko taimakonka a cikin wannan alkhairi wannan shine umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci 'yan uwa muminai min babin wa ta'awanu alal birri taqwa wa ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya ta huskar inda za a yi albir ta inda za a yi aikin kirki ta inda za a ji tsoron Allah inda za a aikata abubuwa masu kyau amma kar ku ba da taimako ko agaji ko gudunmuwa ta hanyar da za a wuce iyaka a sa'a ubangiji subhanahu wata'ala kada hannunka ya shiga a ciki da haka mumini baya sa hannunsa cikin barna mumini mai imani mai rabauta a wajen ubangijinsa bai sa hannunsa cikin barna baya taimako cikin barna baya agaji cikin barna cikin fasadi ba ko da da magana ne ko shawara ba mumini baya kai kansa cikin barna da fasadi ka yan uwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa kama ya amurhum bil mu'awanati ala tarki ma yughdibullah kamar yadda musulunci yake ainihin umarni yake umarni wajen hana mutane ba da taimakon su cikin abin da ke ta Allah duk abin da in an yi su za a ta Allah kar ka sa hannunka a ciki kar miyan bakin kai kasance a ciki kar shawarar ka ta kasance a ciki walkaffu amma yujlibu sakhta da kamewa daga abin da yake janye hushin ubangiji jama'a mun fusata Allah wallahi abubuwan da suke faruwa a ban kasa din nan mun fusata Allah yadda yadda kake tsammani kuma abinda kullum muke cewa ne duk abubuwan da suke faruwa a cikinmu idan ba Allah muka koma ba ba idan ba gyara halayenmu da yanayinmu muka yi ba to za mu yi ta tafiya ila ma la na hayatala ba mu san inda aka kai karshe ba mu san inda za ana ba ba mu san karshe ba mu san iyaka ba kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim fa kad ghayyarna Allah mun canza mu Allah sai sun yi irin abin da ake yi wa yara da ake kiran shi idan ana gudun yaro ya yi tsari ko ya yi bayan gida famfas ko kuma linki ake kiran shi ko menene da hausa nafti ko akwai nafti da ake yi wa yara wasu da kai mazaje ne ba su iya rayuwa sai da nafti don dubararsu ta lalace jama'a duk abin da kaga Allah ya haramta shi wallahi barinsa shine alheri ga al'umma kuma yinsa shine bala'i da fitina ga al'umma ka duba yadda Allah ya bambance halittar ɗa namijin ɗiyamaci tun da kake a rayuwarka ta duniya ka taɓa jan wata ɗiyamaci don yawan jima'in da aka yi da ita tsutsotsi sun taru a farjinta kama ka je ka binciki masu yin liwaɗi tsutsotsi ke cikin duburarsu tsutsa da maniyin da aka ingiza masa babu inda zai zauna a ciki ya haifan masa da cuta ya haifan masa da ainihin tsutsotsi tsutsotsin idan ba liwaɗin shi kansa in ba a yi liwaɗin ba bai jin daɗi don ba abincin da za su ci sai an yi liwaɗi su ci abinci tsutsotsin da ke tare da shi ku duba irin wannan bala'i da muke cikinsa a wannan ƙasa wanda wannan aiki kaɗai Allah ya halakar da al'ummar alƙaryatul lutiyya ƙaryatul alƙaryar da ake luwaɗi cikinta ta mutane annabi lutu Allah ya halakar da ƙasar gaba ɗaya sanadiyar liwaɗi amma mu ka duba irin bala'in da ke faruwa a Najeriya mutum ne ya auri mace tun da ya aure ta bai taɓa saduwa da ita a gabanta ba ta inda Allah halitta sai ta bayanta aka ɗauki lokaci iyayenta suka damu ta haihu ba ta yaya za a yi ta haihu ana saduwa da ita ta duburarta ba ta farjinta ba ta za a yi ta haihu ba inda ba su shiga ba wajen neman magani ya yi don ta haihu su ba su san abin da ke faruwa ba shekara hudu suna tare da abin ya kai ya kai Allah ya ta ya tona asirin sai asirin ya tono. ita ce take bayani da kanta cewa menene hukuncin da kanta ta zo suna tambaya menene hukuncin mutumin da ya auri mace baya saduwa da ita ta gabanta sai dai ta duburarta aka yi mata bayanin hukuncin a nan ne asiri ya tobe duk tsawon lokacin da suka yi da shi da ita in zai sadura ita sai dai ta dubura ba ta farji ba wai kana da awar musulunci jama'a ku kalli irin hali da bala'in da muke cikinsa a ƙasar nan kai ko laifin tsiraici kadai a ƙasar nan laifin tsiraici kadai a Neja wadda ita muka sani hira ko wuce jiha tun da mu muke cikinta tsiraicin kadai da ake ciki ake a jihar Neja ya isa bai isa Najeriya gaba ɗaya bala'i jin Najeriya balantana tafi Legas uwa uba tafi Enugu uwa uba dawo Hilkata Abuja garin da duk abin da ka yi daidai ne in dai ba sa'a ma ƙarin gwamnati ka yi ba duk abin da za ka yi na sabon Allah ba mai ce maka don duk yadda za ka yi karuwa in ta kai karuwa za ta tare ne a abuja don can ake samun kuɗi kamar iska duk wata matar ta riga ta kai fasika ta ƙarshe to sai dai abuja gabar da can ne manya suke gijagije waɗanda sun tara duniya kuma suna eh, san abin da wato suna yin abin da su ga dama ta haka ya jama'a mu fuskanci Allah ina abuwa da muke ta faɗa malamai suna ta wa'azi suna ta faɗa a faɗa an yi oho oho wallahi ina tabbatar muku malamai idan bala'i ya tunkaro ko shari ya tunkaro malamai suke gane shi da kowa shi jahili kan ba ruwarsa barna idan ta tunkaro ƙasa ko tunkaro gari malaman musulunci su suke gano bala'in su suke kuma sanin bala'in na zuwa he da kowa ka kalli mutanen lokacin ƙaruna su da suka ga irin dukiya ta karu da jin daɗi irin na ƙaru ka ce ya laita na misala ma ote karu inna hula zuwa bin azim suka ce kai ka ina ma mu dai kai wannan bushasha malam ina mu ma da an yi da mu shi ya ali ba ruwansa in ya ganka da duniya a gaban ka cewa ka ina ma shi ma ina ma ma shi kai ne ko kai shi ne shi abin da ya dame shi kenan jahili ba ruwansa da suka ga da cikin daula cikin ni'ima yana abin da ya gara ma dukiya ta taru suka ce kai ina ma a ce mun an ba mu kwatan abin da aka baiwa na kai wannan mutum yana da rabo mai girma malamai suka ce musu a hirɗinku wai lakum sawabun lahi hairun ta kai ku kyakanku wallahi sakayya ta ubangiji ita ta fi wannan abin da kuke gani na duniya alheri da aka ba karuna ana nan ba a daɗe ba malamai suka faɗa musu haka suka ce ka ina ku me kuka sani kamar yadda muke magana kan ayi adalci a Najeriya wani ɗan siyasa ya ce to mu kuka sani a siyasa kai ka haifi siyasar demokuraɗiyya ba shikenan ba a gidanku aka rene ta sha sha sha ba a daɗe ba bala'i kawai kwatsam sai ya faru ga ƙaruna faka safana bihi wa bidarihi al ubangiji ta Allah ta muka kifar da shi da gidan gaba daya wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasiri bai da wata tawaga bai da wasu ‘yan agajin da suka cece shi ga Allah kamar yadda hakan zai faru ga duk wani azalimi a Najeriya lokaci zai zo da ba ka da mai agaji da izinin Allah ba ka da mai taimako wallahi sai ga shi kawai kwatsam karuna ƙasa ta buɗe da dukiyar da gwalagwalan da adam duk gabaki ɗaya ya tafi wa'annan talakawan da suke cewa ina ma su ne karuna suka kuma suna cewa hayo ce ashe ma dai mun kuyi wallahi mu ma ashe da an kifar da mu laula amanna Allahu alaina ba da Allah mana baiwa ba da mu mun halaka yanzu idan su bude jahili idan su bai ya sai abu ya faru da haka malaman musulunci jama'a ku dinga tsaya kuna sauraron kuna bibiyar malaman musulunci abinda malamai suke faɗa muku wallahi ku bi biye shi shine alheri gare ku malamai kadai suke gano barna da bala'i in yi tunkaro da hanyar da za a bi a fita a cikinsa jahili ba ruwansa shi duniyarsa kawai sani a bashi shi duniyar ya hau ya ci koya komi ta zama ta zama an taɓa wani abu da ya faru a jihar mata kyabi ba zan faɗin garin ba rashin ruwa ne aka yi irin rashin ruwa da ake na shekara haka aka fitar roƙon ruwa to kasan shi shi addinin musulunci roƙon ruwansa tsari ne da shi za a je ne a gabatar da sallah a yi hudu ba a roƙi Allah su kuma kowai suka fitar da jahiliya ake yi sai aka fita garin kawai da mata da maza sai kowa ya kwaɓa sa aka zama tsirara ana mai kiɗi na kiɗa na yana kwangon kwalin kwangon ana can komai ta ka zama ta zama wai duk abu ne duk abin da faru wai kai da kake neman Allah ya agaje ka kake sa'a ma shi fa ake Najeriya har yanzu duk bala'in nan da muke ciki ina gaya maka hanyoyi ake bi na sa'a ma Allah wai kuma ana neman mafuta sai a za a fita wai suka dinga kiɗa suna tsirara fa suna kewaye gari ana kida ana ana kida ana komai ta ka zama ta zama komai ta ka zama ta zama wai Allah ake gaya ma duk abin da ma zai faru faru ya lil asaf lil asfil mu'lim wannan shine takeici ga hanyar da ya kamata yanzu duk abin da ke faruwa ai akwai hanyoyin da ya kamata a bi a magance su amma ba su ake bi ba Gononi su kashe kuɗi shugaban ƙasa ya turo kuɗi su ma'aikatan na a basu amma abubuwa ga sunan malam illa masha Allah duk hanyar da ya kamata a ba ita ba billahi laji ba alfahari ba inda za a yi zai yi a zauna da malamai kuma su ba da shawarwari da ya dace kuma a yi aiki da shawarwarin da izinin Allah za a samu fita amma ba za a yi ba duk abin da za a kawo inda nasi za a kawo ga yadda ya kafa zurce maka sai wani ɗan katon ɗan siyasa ya tsalle ce a to ai abin da yasa ai ku akan Allah ai bako san wudu bako san abin da ke faruwa ba ai duniya sai a hankali ai ba haka ake yi ba to bi zaka ce ni zaka faɗa hiddin dastin da zaka ja masa da mafita da mahanga wajhatan nazar da zaka yi aka yana kallon ba ne mafita ba wallahi ana kashe kuɗi a tattaɗin da idan za a bayyana maka abin da gonan nan garin yake kashewa kan harkar tsaro sai ka tausaya mashi billahi laji ba ina maka magana wai dan ina kare shi ba dan in bayyana maka ana kashe kuɗi akan harkar tsaron fiye da yadda kake tsammani duk wata kun ba wai wai duk wata kuɗin da ake kashewa amma kai tunda baka sani ba sai ka kan ba a komai ta amma akwai wasu abubuwa ne da muka baro baya wanda shi yake ci mana tuwo a ƙwarya wanda yana ɗaya daga cikin maganar da nake a yanzu ta sa'a wa ubangiji subhanahu ta'ala da rashin ɗaukar mataki don a daina dubarunmu kaɗai ina tabbatar mana ba za su fitar da mu ba babu yadda za a yi mu samu fita a turarenmu ta amma mu ɗauki mataki mu koma wai aka shi waiwaye don tafiya a waiwayi baya a duba shi ina ne muka ina ne muka fusata Allah don mu yardar da ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya yarda mu idan mun roke shi ji wallahi akwai mafita babu wani bala'in da zai faru a duniyar nan wanda musulunci bai faɗi mafitarsa ba wallahi babu shi ba shi maka wallahi alima man alimahu wa jahila man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilci ya jahilta amma shi kullum wanda duniya ce kawai ya karanta ita ce gabansa kai da kake kokarin masa mafuskanta game da abinda ba duniyar ya fuskanta kai tsaye ba zai fahimce ka ba baya ganewa haka ya uwa wala ta'awanu alal ismul udwan hawa alkaffu amma ya jalibu suftahu mukame kai daga abin da yake janyo muna hunshin Allah ayi amuruhum bitaqwa ubangiji hina umurtan mu da tsoron Allah summa nahahum kunu a awana lishar lil wal sannan ubangiji ta'ala ya hana halitta daga su kasance masu taimakawa a kan sharmi da barna duk wannan abin da yake faruwa yana faruwa ne don akwai waɗanda suke taimaka mata suke goyon bayan abin suke ba da kuɗi da shawarwari akan a ci gaba da yi kuma a cikinku suke wallahi ko rantsa kai baka kafara wallahi waɗanda yanzu maganan nan da nake da ku maganan nan da nake da ku idan nake da ku akwai waɗanda suke cikin waɗanda suke wannan aiki ko rantsuwa ka yi ba za ka yi fara ba ai akwai yan foma ko babu su cikin zuwa suke billahi allazi la ilaha illa huwa a Najeriya idan dai Allah na sai jarabce ka to shi ka Najeriya in Allah na sai jarabce ka a rayuwa yi ka Najeriya kar ka yi mamaki a cikin limamanku a samu wani ɗan foma ne a ciki tunda an samu a hakimai an samu a sarakuna ga sunan ma da guda-guda ana kamawa da guda-guda ma'aikata suna gano su kuma ku tausaya ma 'yan sandan najeriya don harko dai sun yi kaɗan wallahi 'yan sandan najeriya sun yi karanci sun yi karanci kamata duk wata ma'aikata ta polis inda dai akwai dpo a wurin a samu sama kan sanda 500 inda zai yi kowane abin nan department amma in kattai wani wurin ba su wuce mutum 20 ko 30 ba in sun yawa kenan yan sandan najeriya sun yi kaɗan su sun kari matsalolin najeriya na biyu ba su da isasshen kayan aiki yasa kuka kira su ba za su je ba to su je a kashe su na uku in an kashe su an kashe banza iyalansu ma ma sun shiga matsala kuma ke duk rayuwa suke da ita irin tamu dole mu akan ma'adalci dole mu akan ma'adalci haka sojojinmu sojojin da ake da su a Najeriya ba wai na ce ba za su yi tunkara ɓannan ba ba a'a sun fi ƙarfin ɓannan ma inda inda da gaske ake yi ka ji nace inda da gaske ake ta ma su kan suna cikin matsaloli sai an baka oda yau yau da za ku kama mai laifi a matsayin mai laifi ya kashe wani kuma ku kashe shi ƙarshen ta in aka biyu ba sai an kashe goma ire-iren ku a gwamnatin can ta ce kun ɗau doka a hannunku shi ya ɗau doka a hannu ne amma yana ba ku in kuka ɗauka matsala ne haka ake ta yau najeriya an waye gari a buge ka a hana ka kuka a buge ka a hana ka kuka ne baka isa ka kare kanka ma yanzu a Najeriya zan matsala kana kare kanka a ce to kai kuma ina ka samu abin kare kan sai ka muna bayani shi ga haitan da kayansa goma a hannunsa bai yi bayani ba amma kai sai ka bayani ina ka samu jama'a wace in rayuwa muka huskanta ta ina ina muka dosa a Najeriya fa inna hadhihi aljamaa tasiru bila nihaya wa ta'ishu bila gaya biduni fahmin wa ma'rifati alhaqiqati alittija' kawai tahiya ake ba a san ina za a ba ba a san ina za ana ba tahiya kawai ake ba a san ina za ana ba wallahi abin da ake a Najeriya duk duniya ban ga kasar da ake iri ne ba duk duniya duk duniya ban ga inda ake yin sa ke Sani ce in Allah yana son hijirabce ka a matsayinka na mai son a yi daidai ko a yi gyara to hi ka Najeriya ka hadu da matsala sai dai baka mutu da bakin cikin Najeriya ko al'ummar Najeriya abin da ya dace ko ya kamata ba shi za a yi ba sai wani abu daban wanda ba shi ba to da haka ina muna ina karanto mu daga cikin illolin da yake fuskantar ma'aikata ko soja ne kai sai an baka umarni idan wanda zai baka umarnin ra'ayinsa ko abin da kake so ka yi ba haka yake so a ba kana ganin ta ce za ta yi to abin da ke faruwa kenan in an ce gabar dole kai gabar ko da yamma daidai ka yi kana ji ga ya kamata a yi yamma amma aka baka oda kai gabar kuma dole kai gabar ɗin kasan kuma felin za ka yi kuma dole ka je fi shi ke faruwa a Najeriya harkar tsaron Najeriya abinda da ke faruwa ke nan ya kamata a yi yamma sai a ce a yi gabar kuma oda aka baka ba yadda ka iya a matsayinka na soja ko ma'aikaci dole kai gabar ɗin. in yawo za ka yi ka gama yawon ka da in za ka haɗu da bala'in ka can kuma ka haɗu da shi ba yadda ka iya wannan ne yanayin da muke ci abin ya kai ga har cikin gari an fara shigowa cikin gari na faɗa muna iya duk abin da za ka yi matsala ta zo ka kai rifa to ka kai rifa an ce maka ba ma motar da za a tafi ko ga motar ba ta da mai ko ga man da motar da mai kayan aikin ba ko ga kayan aikin ba waɗanda za su ɗauki kayan aikin yanzu ya za a yi mutane ne za su hawo mashin ɗauka mashin ne guda ɗari kowane mashin yana ɗauke da mutum uku mutum nau kenan ba ɗari uku kenan ba to yan sandan da kuke da yan da yan unguwar ku menene ko yan department din ku inda kuke police da kuke wurin ku su wuce mutum mutum hamsin ba mutum hamsin abin da ke hannunsu na makamai bai kai hamsin din ma ba adadin mutanen ne kawai amma makamin bai kai ba wa'ancan kuma abin da suke rike da shi ya kai na wa'annan yan sandan bayan ya haina wa'annan 'yan sandan su ɗari uku suka tunkaru wa'annan kuma su hamsin ne kuma makamin bai kai hamsin ba ya kake ganin za a yi sai kawai don suna 'yan sanda suna eh, polis kawai su kai kansu su bude a kashe su kana ganin zai yi in kai ne za ka yi mu gaya mu juran mu gaskiya mana ai ba za ka je ka ba da kanka kawai a kashe ba to amma hanyar da za a bi a gyara an san hanyar babu a santa ba ina mamaitawa an san hanyar babu a santa ba bin hanyar ne ba za a yi da nace 'yan sanda sun yi kaɗan me kamata a yi a rage ko a ƙara sojojinmu a rage ko a ƙara makaman a rage ko a ƙara ne a ce ba a sai da za a yi ba don girman Allah ba a sai da za a yi ba don girman Allah mu ji tsoron Allah mutum ranar da Allah zai ta da mu. duk da cewa na akasari na san suna ganin lahira kamar labari ne kawai billahi la ilaha illahuwa manyan manyan wadda sauransu wallahi irin ayyukansa da halansa yana nuna maka ba su imani da lahira ba labari kawai suna ganin kawai kamar labari ne shafa labarin shuni ne kawai ake yi in mutum ya yi imani da Allah ya san zai tsaya gaban Allah ya fuskanci Allah Allah ya fuskance shi ya yi masa bincike ta yaya za a yi irin wannan bakar rayuwa da muke a Najeriya cikin mugunta da can amana da zalunci da wuce iyaka ta yaya za a yi ka irin wannan rayuwa kwana nawa za ka yi a duniyar nawa aka baka a duniyar nawa ka samu a duniyar amma rashin imani idan mutum san rai da son zuciya da rashin sanin Allah ya masa katuntu a zuciya babu yadda za ka yi da shi duk za ka faɗa mai wanda ya shafi Allah yana ganin kawai wata dubara kake basa kana faɗin wani abu ne can wani al'amari ne kawai wanda ba komi ba a wajen shi Allah ya sauwaka وفي الحديث الشريف sadiq. da haka ya zo a hadisi da ya gabata ya hussul habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kwadaitarwa ga almu'minina mu'minai masu imani ala babin azim abauta kofa babba min abwabil bir daga cikin kohohin kirki kohohin kirki bihi tasudul mahabba wanda da shine kauna da dankon zumunci yake taruwa yake haduwa yake yawaita wa taqawar rawabitul insaniyatil jalila da irin wannan dankon zumunci ne ake samun ƙarfahuwa ta dankon zumunci din na ɗan adam da ɗan adam bainal ummati wa afradi hadakanin al'umma kanta da daidaitakun 'ya'yanta, zalikal bab wannan kohar ƴaƴan uwa huwa sa'ayul na fi masalihin nas shine aiki tukuru ga waɗanda suke da iko suke iyawa wajen masalihun nas ganin mutane sun gyaru ganin mutane sun ingantu ganin mutane sun kyautatu ganin mutane ba su ba ganin mutane ba a jefa su cikin ni su ba wal musa'adatu ala isalir hayr da taimakekeniya wadda za ta karfafa mutane zuwa ga sadar da alkhairi ga junansu lahum wal amalu ala daf'i sharri anhum da yin aiki dan ingije musu sharrin da ke cutar da su wannan ita ce rayuwar mutanen kirki a doron gaza yin aiki tukuru wajen abin da kawar wa mutane barna da cutuwa a rayuwarsu la dararan wala diraran ba cuta ba a cutar da kai ba kanka cutar da kowa wannan ita ce rayuwa hazihi hayatul islamiyya wa kad wasafa rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya siffanta ahlul buru'ati mutanen da ke da kirki suke da mutunci duk mai mutunci annabi ya siffanta shi da annahum ahlul ma'ruf fi dunya arafathumus tarihi sune mutanen mutanen kirki ma'abuta alheri a duniya wanda tarihin duniya ya san su mutanen kirki masu mutunci masu mutunci da kima a duniya wanda Allah shi fata su hum ahlul ma'aruhu fi duniya su ne mutanen alheri a duniya urifat anhum samaha wanda an san su da saukin ke an san su da rashin tsanani an san su da kirki wasi'atu sadar da yalwataccen kirji kirjin su bai da kunci wajen takura ma wani ko kuntata ma wani ko zaluntar wani ko ha'intar wani ko kushe ma wani mutanen kirkirkin mutanen alheri ya kasiduhumun nasu fi masalihahum su ne wa'inda akan same su mutane su suke nufa wajen cimma biyan bukatunsu da kyautattuwar kansu mutane na zabura zuwa ga irin wa'annan mutane don sun sa'in sun je ba za su cutu ba za su samu kyautatuwa faibaziluna lahum min waqtihim wa sa'ihim sune wa'anda mutane kirkin da suke bayar da lokutan su ga mutane da ayyukan su ga mutane wajahihim da matsayin su ma da suke da shi na duniya suke mika shi ga mutane don taimakon jama'a ko don don ceto al'umma daga yanayin da take ciki yanzu jama'a a arewacin Najeriya muna da shugabanni wa'inda suke gononi mutum kusan nawa don Allah mutum nawa ne eh? mutum goma sha tara don Allah idan suka zauna suka tattauna matsalolin nan gaba da baya su yi wa Allah kuma su ji tsoron Allah su duba irin yanayi da halin da ake ciki a yi mahaɗa a yi attakatuf ka haɗa da ka haɗa a ɗauki al'umma guda su ɗauki al'ummarsu a matsayin ‘ya'yansu a matsayin jikokinsu su yi mahaɗa su yi shawarwari su fuskanci mafuskanta guda da suke da za su iya don Allah don girman Allah ba za a iya ceto al'ummar nan daga halin da al'umma take ciki ba. idan da za a tsaya mutum guda ba zai iya ba kamar malami ne kaga malami ya ware shi kadai yana balle-balle yana za yana abin yana yana nuna shi kadai shi shi ya sani kowa bai sani ba ko kowa ba na yake shike da ilimi billahi allazi shi kadai ba ko gidansu ba zai iya gyarawa ba balantana an gosu ko gari ko kasa gaba daya sai an sai an haɗu kuma sai mun aje hasada da ƙiyayya kai hasadar wa'insu daga cikinmu hatta kai su ga soki addini babu sani ba addinin ma wannan ya tuna mana wata ƙabiya ku yi haƙuri zan faɗe ta ne don shi wanda ya faɗa in Allah ya sana rabon gyara ya gyara wani ne ku wasu da yake kalli masallacin nan ka san da can ana sha ba mu da sallah ko aka ta maimaita magana ta yi ta tahiya ko sun gada da aka to sai kalli wannan matsala kawai sai ce wai masallacin wai abin da ke kiran shi ɗakin taro yanzu bari in tambaye ku tsakanin ku da Allah yanzu taro huka zo ko sallah huka zo yi dakin ta wai wani masallacin nan wai ɗakin taro ne kuma ni na sani bibiya yake ko suke yi su ma a taimaka musu akwai waɗanda suka bikin masu kudu taimaka musu zan su yi masallacin amma wayan na masallaci ɗakin ka san hujjar wai abin da kawai ya kan alakata wai ai masallacin ai ba a hamsu salawatu cikin to tafi ko ba a hamsu salawatu ya kamata ka dubi ɗakin na ka mai masallacin na ka mai ɗakin taro yanzu ila ni kake jin haushi amma waga magana da kai ba ni kawa ba Allah kawa min ka kalli ɗakin Allah ɗakin Allah ka ce mai ɗakin taro kuma waye ya ce ba a hamsa salwatan a ciki babu ranar da ba a jam'i ne illa abin da za ka ce gashi kamar haka ni ɗin da rike jagoran masallacin nan ina da masallaci ƙohar gidana na'ibina na farko yana ango su can da nisa na'ibina yana tsohon masallaci to ta hiba don ba mu zo nan muka ja jam'i ba mai shi ya ja jam'i can ni na ja jam'i can shi ne kai a cewa masallaci ɗakin taro wannan ba hasara ba ce wannan kalma tana iya kai mutum ga ridda tana iya kai shi ga domin duk wanda izgili ga addini duk wanda izgili ga addini yana fita musulunci kuma na sani a lokacin da muka gini ginin nan wallahi sai da ya kai linta su abokan aiki na suna sanar da haka shaidu ne akan haka gaba ɗaya sai da ya aka kai linta aka kai shi linta a rawal din masallacin nan Allah ya jarabce mu ya rushe gaba ɗaya wani daga cikin su wallahi da aka kai mai labari daga kafa ya hina ya tuntsire dariya hina buka yana dariya to yanzu masallaci ya roshe yi dariya tsammanin kake ni ka ba haushi kowa yanzu da za ka kawo magirbi kai ta tsaron masallacin da kai ta tsaron shi kai ta tsaron shi don Allah in ka gama sare shi za a ce wane ya roshe gidan rabi'u ko ko ɗakin Allah za a ce ka roshe wanne ne za a yi magana a kan shi to wayannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke sa ba ma samun ci gaba a rayuwarmu yanzu idan kana takamar kai malami ne babba a inda kake kace malami babba ko kowa a inda yake shi ma matsayin me yake yanzu na yan almajar da ke bana me suke kira na to kai an kira ka malam ni wa'anda aka san <laughs> su kira na malam duk duniya ba iri ɗaya ba ce duk duniya iri ɗaya ce mutane ne ba ma gariya mu baka mu kwantar da hankali mu baka mu lahiya mu haɗa kanmu don mu yi wa musuluncin na aiki ni da kai duk wanda ya ware wallahi ba zai iya ci da musulunci gaban shi kadai ba wallahi bai iya ba duk zuwa sai an samu attakatif warwabitid diniya dole sai an samu ka da ka ka yi in yi sai mu ci gaba amma ni kadai ba zan iya ba ni kaɗai ba za ba kai kaɗai ba za ka iya ba kuma kowa a inda yake yake jin shi wane ne in ka je wani wurin kai ba kowa ba yanzu nan ba mambari nake kansa ba yanzu ko limamin Habuja limamin Hilkota in ya zo a nan in ban masa izini ba isa hau mambarin gaba ko ya isa da ma a wurinsa menene liman ni auri na menene ba liman ba duk duniya iri ɗaya ce kawai an hijuna ne to don kahi ne wani bai hika ba ya kamata mu ji tsoron Allah sukar junanmu da sukar addini ba zai sa kai ko ina ba kai kadai ba za ka iya ba ni kadai ba zan iya ba kuma in ka iya bismillah ga duniyar gyara ta kai kadai ba ta gyaruwa gare mu wallahi guda guda mu dole sai mun hakura amma san zuciya in ya auri mutum sai kai ga suka addini yana tunanin kamar wane ya suka ni shahsiyata ni ba kowa ba ko ka soke ni ba zai sa ka zama Allah kalla ake kai gulmata amma ba zai sa ka zama kafiri ba amma in suka ta kai ga addini kana ai zama kafiri kuma da addini na Allah ne addini na Allah ne addini na Allah ne ba na kowa bane na Allah ne da haka yan uwa abinda nake so in ga yan wani shine wallahi kamar yadda manzon Allah ya faɗa yake cha la tazalu ummati bi khairin ma lam yatahasabu ya ce al'umma ta ba za su gushe ba a cikin alheri matukar ba su yi hasarar juna ba idan akwai hasada a cikinmu ba inda za mu ƙaunar wahid za ka kowa ya cira hasara a zuciyarsa duk yadda ka ga mutum Allah ne ya yi shi Allah ne ya mai da shi haka kai baka isa ka mai da shi baya ba yanzu duk yadda ka so duk yadda ka so za ka mai da ni baya sai dai Allah da ya halicce ni kuma malaman musulunci ya kamata su gade wani abu wallahi wallahi su ne target kun ga 'yan siyasan nan wa'inda suke suna nan masu bakan manoha masu mugunya anya wasu su ba suna nan ko da ƙarhi ko da yaya sai sun shugabanci Najeriya ko za a mutu ko ba ku sani ba duk wata hanya da ka sani wallahi suna ibinta ba duniya su tarihi kuma duk wanda zai faɗa musu gaskiya shirye suke su gaba ba shi a bayan ƙasa sai dai Allah in bai iko ne a kai ba mu kuma mutuwa ba tsoronta muke mun riga mun mun makulla da mutuwa shi yasa muke faɗa abin za mu faɗi wallahi in dan mutuwa ce kar yau in ni sauka ma haka ni kai kuma ka zauna duniyar amma ina tabbatar muku malaman musulunci ko ku haɗa kanku ku zama abu guda tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ku yi wa musulunci aiki ku. ku kare addininku da al'ummanku ko ku yi ta faɗa ku rarrabu wa'annan 'yan siyasan inda duk suka ga inda za su raba ku sai su raba ku ku raba al'umma gaba ɗaya ku dare shi kenan ku yi ta karo muku bi Allah ba kun bi demokuraɗiyya muku bi Allah ba kun bi abin da ba Allah ba ba ku yi don Allah ba ku yi don banza shirye suke wallahi ba su wannan abin da haga ana yi da kashe-kashe nan da mai da mai ina gaya maka akwai manufa akwai inda ake so akai akwai manuwa. na giya muna a kasan nan a lokacin da aka yi zaɓe zan faɗi wannan magana ne don na san cewa duk duniya ta ji ta a lokacin da aka yi zaɓe wannan na ƙarshen wasu ba su samu suka ci ba wasu daga cikinsu sun yi magana cewa su ko sai sun san ga yadda za a zauna lahiya sun faɗa ko ba su faɗa ba don Allah tsakaninku da Allah shin ni kaɗai ni ji maganar nan ko akwai wanda jita akwai wanda na akwai wanda ya buɗe baki ya ce ba dai sun zarce ba ma ga yadda za su yi su zauna lahiya tsakaninku da Allah wannan magana ta dace ga wanda ɗan adam ya yi ta a Najeriya to cin marwa yanzu an zauna lahiya don Allah an zauna lafiya to magana ta tafata kuma ta tabbata ba shi sa na faɗa mana duk duniya ba abinda ake a najeriya duk duniya ba ayi ne duk duniya saboda ba mu bin tsari ba mu da doka ko doka ba abin doka kowa abin da ya gida ma yake yi kuma shi zauna lafiya abin shi kuma ba a san gaskiyar kawai san gaskiya ran nace da kai abu za ka Allah ya ce annabi ce a gyara kaza kawai sai ka ji haushi na in ka ji haushi na shi sai ka ji haushin ayar da nija ko hadisin da nija kama ba a san gaske ne ya haka ya yan uwa mu gane cewa mutanen kirki su ne wa'inda suke ba da lokacinsu da ayyukansu da matsayinsu ma yi haƙaƙa lahum alkhairi abin da tabbatar ma al'umman da alkhairi au yudfa'u anhum dhur ko abin da zai ingije ma al'ummar su cuta wali hadal amal waqafahumullah da irin wannan aiki ne Allah ya datar da su don dacewa ce ta Allah a same ka kana taimakon al'umma baka sa al'umma ta tozarta kana taimaka ma al'umma kana da masaliha al'umma wa dafa'u dhurri anil al'umma? wallahi tawfiqi ne na Allah wanda duk Allah bai wata fiki ba baya yi bai iyawa ya yan uwa fahum yasuquhum ila alkhair suna kora al'umma suna zuwa alkhairi kama yasuqul ma'a ila ilal ard kama yadda ruwa yake kora ruwa ya kai kasar da ke da haƙo fatun bitul zar'a aw zara'i kaga ciyawu suna fitowa to haka mutanen kirki suke cikin al'umma yadda ka san ruwa suna ingiza suna ingiza su je su fada cikin fako inda babu tsiri babu ƙwayar abin nan ciyawa ko abinci amma haka kuma ruwan nan sun kai sun ja yayi ya kai tsiri ya hito a wajen alhali da ba komai haka mutanen kikiskikki su wa innal jaral ladhi amr jarahu biwaikahu makocin da makocinsa ya amince ma cutarsa wanda baya tunanin ya cuce shi والإنسان الذي يسعى لأصحاب المطالب الآدلة ليقضي لهم مصالحهم sannan ɗan adam ɗin da ke da mutunan kirki ɗan cikin ‘ya'yan adam allazi yas'a wanda yake aiki tukuru li ashabil matalib waɗanda suke neman haƙƙinsu ko suke neman a taimake su li yaqdi lahum masalihahum dan ya biya musu bukatu dangane da maslahohinsu ha'ula'i mafatihul lil wannan jama'a irin wayannan ƴaƴan adam ɗin su ne annabi ke nufi da mabuɗan alkhairi makullan sharri akwai cikin mu daidai ta ku sai dai ba mu da yawa mutane ba su da yawa a ciki wa haka za ya ƴan uwa najri fi mayajid alhaya almutaaddida haka ake samu a dukkan wani fage na rayuwa daban-daban ba a rasa ɗaiɗaitakun mutane wa'inda suke neman alheri ga al'umma suna nan daban-daban Allah ya yi su kuma kullum muna cikin musu addu'a muna musu addu'a alkhairi Fursar lil amad alkhairi ba a rasa ba a rasa a gare su wata dama da lokaci wajen aikata alheri ga al'umma wa daf'u sharri da ture ma al'umma sharri hatta walau bi kalimati ba kai koda ba su da abi ma suna da kalma kyakkyawa da za su furta don al'umma ya yan uwa wal irshad lima fihi alkhair da kuma nuni manuniya zuwa ga abin da alkhairi ke cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi duk wanda ya nuni manuniya kadai akan alkhairi manzo Allah yace kamar wanda ya aikata alkhairi ne ka nuni kawai kace ce ai an yi kaza zai zama kaza ka nuna alheri kadai kamar kai don mi ba za mu zama cikin mafatihun lil khairi magalikan lil sharri ba Abdullahi dan Umar yayi ruwaya فضل yace manzan Allah yace afdalul a'mali mafifitan ayyuka idkhalu sururi ala almu'min shine ka shigar da farin ciki ga dan uwanka mu'mini ba ba firgici ba ba ka tada hankali ba ka tsoratar ka firgitar ka cutar a ji tsoron ka a firgitar da kai ka zama kamar dan kunama kana cikin magalikin lilkhairi miftahun lishar da haka shigar da farin ciki cikin cikin dan uwanka mumini kaswatu auratuhu yi masa sutura in ba shi da ita aw ashba'ata jaw'atahu ko ka ka kosar da yunwarsa aw qadaita lahu haja ko ka biya masa bukata wannan shine uwantakewa wannan shine islam ba yadda muka zama ɗaiɗai ba muna hirgita junanmu muna kashe junanmu muna ci amana junanmu muna ƙulla ba junanmu sharri da haka za mu rayu kuma da haka za mu je mu tarar da Allah to in mun tarar da Allah da irin wannan yanayi mai kuke gani zai faru gaban Allah a gare mu dan ni ba za mu ji tsoron Allah ba ya yan uwa abin da za mu faɗa yana da yawa kuma lokaci ya yi halinsa lallai ba za mu ce sai mun gama abinda lafuzan suka faɗa ba sai dai mu yi haƙuri ɗan abinda muka ji akwai wata magana muhimmiya da ya kamata a ce na gabatar da ita kamar da shugabanni su kamanni da a bayyana in ba haka ba mun sha faɗa ni dinnan a wannan mamurin na yi maganan nan na ta faɗatta a baya amma mutane ba su fahimce ta ba watakila su fahimta yanzu abin ya bayyana akwai wani bawan Allah da ya sake jefa kansa don ba ce ba zan ce mu ba lallai fitina ce a gare mu amma fitina za ta kare a kansa da izinin Allah shi ne adam dole in fito fili in faɗa sunansa wanda aka fi sani da sharifi ana kiran kiran kansa sharifi sai ya kan shi jikan annabi ya fito ƙarara kwana uku da suka wuce baya ya yi wata lacca da ya ingiza ma duniya ya yi ta don duniya kuma ya kalubalanci kowaye ya ce hammatattu in akwai wanda za su taso su taso su same su kare tashi ya ce masa yi na umar kafiri don girma Allah ni dai yanzu ban da shi a wayata amma na san waɗanda suke da shi a waya in kana son ka ji da kunnanka domin ba shi ba wani wanda ya hishi ba zan ba zan so in masa ƙarya ba don ba abin da zan amfana da shi ina masa ƙarya ya fito ƙarara kuma ya ƙalubalance duniya ma gaba ɗaya a kan cewa sayidina abubakar sayidina umar kafiri ne menene dalili lokacin da annabi da hujjar da ya kawo ka san idan mutum bai da adalci mun taɓa wani zama da shi Allah ya ji kan kure a gidan kure lokacin da yake maganar auren mutu'a cewa mutu'a halal ne ni din na rubuta masa wasika direct nace a kai masa dan girman Allah ya yadda mu zauna da shi mu tattauna na rubuta abubuwan da ya faɗa cewa hi jika annabi ne hi sharifi ne hi kaza hi kaza na rubuta ni ce don Allah ina son wannan nukuta da din mu zauna akan su da takardar ta kai gare shi sai ya juye sai ya soke wa'annan sai ya rubuta wa yana sa ai magana kan tijaniya salatul ni ce a to Fati da aiba ba kaba ce wato kaga yana son ya hada ni da wa da yan dariku mu mu yi karo kenan nace to wannan ba shi ne abin abinda kan faɗa ai na san tijaniya tana nan amma ban rubuta masa wasiƙa ba kai da abinda ka faɗa yadda ke da a zauna to Allah ya taimaka ta rana mazan Rabiu Limawa shi shaida ne dan da shi aka yi zaman muka je fure ya ce to ya sai da za a iya haɗa mu Fure da kan shi kira ce yana neman shi lokaci kaza yana zuwa sai gama a zaune ce to magana da kake faɗa cewa auren mutu'a halan ne wato wai mutum kawai ya ba da matarsa ko ɗiyarsa ga wani kawai ya ba ta abin da zai iya ba ta ya kwana da ita shine mutu'a ya ce wai wannan wai ba a haramta ba kamar shi fasiki ne aka zo da muka yi wannan zaman da shi aka sa shi gaba wato da ya zo kan hadisin bukhari madadin ma ya dauko daga babe abinda imam muslim ya fara kai afon ba buhari ba muslim ya fara daga babe ya karanta matsalar daidai sai yanke ta kawai faɗi abinda ya kaso a ƙarshe dai daga an rutsa shi sai ce a'a wai umar ne umar ne ya hana mutuwa ni ce a'a manzan allah ne da kansa ya hana kure ce to mu tafi ma umar ya hana ka yadda da umar ya hana ya ce ya yadda kaya da umar halifa ne nabi ga manzo Allah yake ya yadda yace to hanin umar ya zama hani gobe ka in ka hau mambari ka fito ka yi bayanin cewa lalle umar ya haramta mutuwa kuma ta haramta wallahi a haka muka tashi